وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا عشرين دقيقة جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبور قليل da 43 shine kuma 24 ga watan hudu miladiya 2022 shi gaba da karatun na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul nisa a jiya mun karanta daga aya ta da shida zuwa ta 122 amma abin ta'ala aya ɗaya ba mu dama mu fassara lokaci cin mana da haka za mu tashi insha Allahu farkon aya ta 117 fatan mu dai Allah ta'ala ya datar da mu ya amince mana wajen karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai kuma aikata daidai bismillah الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير إن يدعون إلا إناثا من دون من دون إلا إناثا لعنه والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار وندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa baya gafartawa yin shirka da shi amma yana gafartawa duk abin da zan ba bai kai shirka ba ga wanda Allah ta'ala ya ga dama kuma ubangiji ta'ala ya bayani cewa duk wanda ya shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ɓata-ɓata mani shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala sai kuma yake bayani kan irin bautar da gafarai suka yi da kancancin abin da yake bautawa Allah ta lace iya da ilmin dunihi illa inasa ba komai suke bautawa ba banda Allah illa inasa face wasu gumaka wanda suke da sunan mata su ne gumakan da suke bautawa wanda sunayen gumakan sunaye ne na mata irin su irin su lata irin su kunza irin su manata wannan sunaye ne na mata in ba dai zama ba wani abu ce bauta ba banda Allah ya sai gumaka suna suna mata ko kuma a'a ba wani abu ce bautawa ba ko ma bayan Allah sai mata din tun da cin akwai masu bautan mala'iku kuma suna cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne mata shi sa ma ubangi subhanahu wataala ya zarge su Ya yace wa ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inafa ashahidu khalqahum satuktabu shahadatun wa yashhadun zai iya yi wa abinda Allah ta'ala yake nufi suna bota mala'iku wanda kuma suna kira mala'iku da sunan mata shi sa ubangi subhanahu wataala kaga yake cewa afara'aytum lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa Allah ce tilka idan ismatun lida suna jingina wa ubangi subhanahu wa ta'ala suna suna suna suna suna Allah yana magana kan dalata da uzza sai Allah ta'ala ce alakumuz zakaru wa lahul unsa ko kuna da ƴaƴa maza ne kuma ce Allah yana da ƴaƴa mata tunda waɗannan gumakan dalata da uzza da manata wasu wasu suna cewa wa'annan su ma 'ya'yan Allah ne to kuma ga sun kira su da sunan mata to shine Allah ta lake alakum dhakaru wal unsa zai zama kenan ku kuna da 'ya'ya maza kuma Allah yana da 'ya'ya mata sai Allah ce tilka idan ismatun biba Allah ce wannan rabo ne wanda rabo ne da zalunci saboda Allah yana magana ne a nan farko da larabawa ƙureshawa wanda kuma sun ɗabi'ar larabawa suna kyamar 'ya'ya mata to ya za su zabo da zalunci abin da suke kyama kuma su ne jingina wa Allah idan bushira hadin bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayun sukuhu ala hunin am yabsu fi tarab ala sa ma yahkum Allah ta'ala ce idan aka wa dayan su bishara cewa an haifar mai kyamaci dalla wajhuhu muswaddan nan da nan sai fuskar sai maki irin saboda bakin ciki sai fara tunani ayun sukuhu ala hunin ya haƙura ya riƙe ta amma bisa wulaƙanci am ya dusu fi turabi ko kuma ya je binne ta ƙasa wa idal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat za ka suka dauki mata ya binne ta ko ya riƙe ta wulaƙanci isa Allah ya ce ala sa ma ya hukumuna ku saurara abin da suke hukunta yayin mu to kaga ya isa zalunci ya zama suna jingina wa Allah abin da su in an jingina musu ransu yana baki sai Allah ta ce ba komai ce mutawa face wa'annan wanda aka sa sunan mata wanda kuma an san shi suna duk wanda aka ambata da suna sunan yana alamtuwa kan abin da aka mace shi idan aka mace ka da suna to wannan suna yanzu alamar kai din ya kake kuma an sani ubangiji subhanahu wataala a halittar da yi tsakanin maza da mata mata suna da kaskanci akan maza Allah ya ce arjalu qawwamuna ala nisa haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mata suna ta waya ta hankali waya ta addini to kaga da karan kansu kenan kamar suna cewa abin da ke wa tauyayyen abu ke bautawa yasa ubangi subhanahu wataala yake ta siffanta gumaka da cewa ba sa ji ba sa gani ba sa iya amfanarwa kansu ma ba sa iya amfanawa annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya yanyanki gumakan nan da suka zo suna magana me yake da su fa'alahu kabirum hada yake fas'alun in kanu yaquluna ko tambaye su suna magana A ga ce ubangiji baya magana kai kasan ba ubangiji ba haka ubangiji su ta'ala, ya ce yace dariba masalan fasta matsura Allah ya bada misali ku saurari misali ke wanda kuke kira ba Allah ba lam yakhluqu dubaban wala yutabula da za su haɗu baki ɗaya su guma kan Allah ce ba su iya halitta daga guda ba kai ba ma halitta ba wa in yi sulubu zuba ku ce Allah san ido ne ba fa gwal maqlub da a ce gunki za a zo a shafe shi da mai da da abin da za a shafa masa sai kuda ya zo ya hau kan hancin gunki ya tsotsi nonon ko man ko me zai iya kwato kayan Allah ce zo fa gwal maqlub shi ne neman yaroni wanda ake nema a gurin shi ma yaroni shi sa ubangi ta ke siffanta gumaka da irin wannan siffofin ba sa iya amfana muku ba ma sa iya amfana kansu ba za su iya ije wa kansu wani abu ma da zai cutar da su ba to kaga wannan kina ma kaskancin abin da kafin ke bautawa to abu ne wanda a karan kansu yana da tawaya su ma a suna da tawaya tun suna amfatan da sunan mata to sai ta ala ya nuna kuma cewa da haƙiƙa ba wannan ke bautawa ba Allah ya ce wa in una illa tsanan marida a hakikanin al'amari da ce ba komai ke bauta ba illa tsanan marida face shaytan wanda ke da sauran kai saboda duk wanda zai bauta wani wanda ba Allah ba to yana bin umarni shaytan ne alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abu da Allah ce ba alƙawari da ku ba ya ya ku ya annabi adam ta fuka mutane shaytan saboda ne innahu lakum aduwwun mubin maki ne mabayyani a gari duk wanda ke bauta wani wanda ba Allah ba a zahiri ne ke bauta wani wanda ba Allah ba amma a hakika dan yake bauta shi sa Allah ke iya da ura illa shedanan ke dan yake bautawa domin da ne umarce shi ya kawata masa wannan bauta din ya nuna mu cewa abu ne mai kyau shi kuma yawan shedan biyayya ya zama yana yin wannan bauta din shi sa Allah ya cewa iya da ura illa shedanan marida. sai Allah ta'ala ce la'anahullah ubangi ta'ala ya la'anci shi la'anahullah ma'ana ke dan din Allah ce ya la'anci shi Allah ya tsine masa ya kori shi daga rahamarsa ba zai taɓa masa rahama ba wannan sai shi kuma shedan ya zama ya zage dan tsiki ya zage wata shi ma sai ya roki abokan zama irin gurin da ubangi ala zai zama da shi yanda ubangi ala ya kore shi daga rahama shi ma sai ya rinjaye wasu ya ja musu ya ruɗe su sun kai su ma irin halin da ubangiji ta'ala ba jikin su ba ba zai musu rahama ba kamar yadda muka faɗa a jiya a shedan ɗabi'a sun inna mai da u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir kaga yana kiran jama'ar sa ne yana ruɗa su don su zamo ma'abuta wuta kamar yadda shi ma Allah ne da wani ke cikin shi sa a gaba ubangiji subhanahu ke da ke attakidanna min ibadika nasiban ba. bayan Allah ya tsine ɗan to shine sai shi dan yi alƙawari yace la kadan kadanna min ibadika nasiban ba lalle sai na riki wani wani kaso kayyadadde min ibadika daga bayinka sai dan ya dau alƙawarin cewa daga cikin bayin Allah to sai ya sai ya sai ya dau wani kaso sai ya dau wani kaso wanda za su bi tafarkin sa kuma dama wannan alƙawarin shedan yana yin sa da yawa haka yace la'aqudanna lahum siraqal mustaqima ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين yace sai na zaune musu tabarkin ka sai na hana su bin tabarkin ka Allah in ce ɗaya ce sai na zo musu ta gaban su ta bayan su ta ta hagu su yawa ba za ka suna gode maka ba haka nan shedan yi alƙawari cewa la ughwiyannahum ajma'ina ya ce sai na roƙi bayan ka baki ɗayan su amma akwai bayan da Allah ta'ala ya ba su kariya shi ma shi ya sama zai iya nufi sai ce illa ibadaka min humul mukhlasina banda bayan bayanka wani suke masu ikhlasi masu tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi sa ma Allah da kan kansa yace inna ibadi laysa laka alaihi sultan Allah ya ce ma haƙiƙa bayina laysa laka alaihi ba ka da wani dama akan za ka iya fitar da su bayan da Allah ya bai ikhlasi wani kuma yana daga cikin falala ta ikhlasi falala ta tsarkake Allah a wajen bota falala ta yin ayyukan ka dan Allah dan neman kusanci da Allah falala ta da'a ga Allah subhanahu wataala idan bawa ya zamo mai bin Allah ne wanda ke tsaye kan tauhidi da biyayya ga manzon Allah to ubangi ta Allah yana bai cikakke kariya daga dukkanin shaydanu masu hudarwa ka duba annabi Yusuf alaihi salam saboda bawan Allah ne mai ikhlasi annabin Allah ne ka duba abin da ya faru tsakaninsa da wannan mata imratul aziz wanda Allah kalla ka iya lissafa abu talatin wanda kowane irin cikin talatin ɗin ya isa isa ya fusance ta ba ɗan gari ba baƙo to da yawa san mutum ya tafiya ya bar garin su baya garin kowa akwai taɓar gaza ko matashi ne a lokacin haka ne ita ta neme shi kyakkyawa ce mai mulki ce ta ɗau matakai gallakatar abuwa ruwa duk ƙofofin ta kulle duk wani mataki ta ɗauka sannan kuma shugabarsa ce tana da ƙuruciya za ka ci lissafa irin wa'annan amma saboda bawa ne mai kilafi ta ala sai tsare Allah ce ka zalika da nasirfa an su a walfa hasha'a innahu lil ibadan al-mukhlasin kaga Allah ce dan mu kautar da shi gabar mummunan aiki da alfashi Allah ce daina cikin bayan mu al-mukhlasina ababan tsarkakewa da kuma ce masu ikhlasi a cikin aikin su to kaga shi yasa shi dan anan da ya alƙawari yace la zanna min ibadika nasiban mahruba lalle sai na riƙo wani rabu dade daga bayinka to a wasu ayoyin ubangiji ta'ala ya nuna cewa akwai bayin da Allah zai bayo kariya saboda ikhlasin su saboda da'a su ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan alƙawarin da shedan yayi alƙawari ne wani shi ɗansu ya cika shi don Allah ya faɗa mana cewa laƙar sadaka alin iblisu fattabihu illa fariƙan min almu'mini shi ɗan sai dai gaggata wannan alƙawarin nasa a kansu sai dai kaɗan daga cikinsu daga muminai kamar yadda muka bayani yanzu wasu daga cikin muminai Allah ya ba su kare shi ɗan ba zai iya kuma da su sai Allah ya mana bayanin irin abin da shi zai musu tun da ya ce sai ya riƙi rabo daga cikinsu sai ya ce walau dallan nahu ya ce lalle tabbace na batar da su sai na ruɗe su na kautar da su ga barin hanyar gaskiya ga barin hanya madaidaiciya ya ce kuma wala umanniyan nahu ya ce kuma sai na sanya musu dogon buri sai na sanya musu dogon buri ta hanyar mai kawata musu munanan ayyukansu da dinga ɗaukar su a matsayin kyawawan ayyuka dinga kawata musu aikin da suke na saba wa Allah da kangare wa Allah da kafirci da shirka da Allah da dinga ɗauka ayyuka na gari ma shi ne kusan su ga Allah haka shi dan ya dau wannan alƙawarin zai zai kawata musu ayyukansu ka kamar yadda ya yi wa yahudawa suna ta yi wa Allah ayyuka na kangara sun ce inna Allah faqirun wa nahnu abliya sun ce Allah talaka ne su ne mawadata sannan ko su ce yadullahi maglula sannan sun jingina wa Allah gajiya cewa Allah ya huta amma kuma suna cewa na hannu abu na'ullahi wa imbawu kake ɗaya na ƙawata musu duk da irin wancan munin aikin nasu yana sanya musu dogon buri yana ƙawata musu munan aikin suna magani su sun kai ma matsayin 'ya'yan Allah kuma su Allah yake su har suna cewa lanta masanin naru illa ayyaman ma'adudat cewa wuta ba za ta taɓa ba sai ƴan wasu kwanaki gida daga mu sa Allah ta ce haru na biyukun bil aksari na amala alladina dalla sa'in fil hayati dunya wa hum yasamuna annahu yusmuna sun'a daga irin rudin da shedan yake musu da irin dogon burin da yake samu Allah ke ba ma ku ba ku ba da wani suka fi ayyuka Allah ce wanda ainihin ka tozarta ayyukansu a cikin lamar duniya amma suna ɗauka cewa suna yin aiki ne na gani wannan ne irin burin da ke ɗan yake sanya musu irin ruɗin da yake musu dinga sa musu dogon buri sannan kuma dinga sa musu dogon buri ba sa halittu mutuwa tare da su ai za ka iya shekara kaza ai gaba ma za ka samu kaza ai ku ne ahalin layi ai ku ne na Allah in ku kaza ma ai babu komai ai wane ya tsaya musu wannan daina ce irin burin da ke ɗan sa mutane kuma ka yi ci gaba da cewa wala amuran nahum falibatu kunna adan al'ani yace kuma tabbace na umarce su sun dinga tsaga kunnuwan dabbobin ni'ima irin abin da ubangi ta'ala ya bayyana mana dangane da abin da mushrikai suke yi mushrikan makka irin abin da suke na na tsaga kunnuwan dabbobi su ware wasu dabbobi su tsaga kunnan su ce wayannan dabbobin na gumaka ne Allah da yaranta su cewa haramun ne ba za a ci su ba irin bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hani sai su ware wasu dabbobi su musu alamomi a kulli kai ta wayannan dabbobin dabbobi ne na gumata gumaka na kan zo haramun ne ba za ci haka za a iyali ga irin ruɗin da shi ɗaya yake musu suna haramta abin da Allah ta'ala ya haramta shi kuma shi ɗaya ƙara cewa wala amuran lahum falaygayyurun na khalqallah ya kuma sai na umarce su sun dinga canza halitta Allah a nan malamin ka ce halitta Allah kala biyu akwai babina akwai zahira sai sun dinga canza halitta Allah halitta Allah babina ne asalin halittar da Allah ya mutane faƙin wata haka lijina halima shiƙatar lahin lati faƙar nasa alaiha la tabbira da kalƙillah ma'ana sai sun dinga canja yadda Allah ya halitta mutane Allah ya halitta al'umma akan fiɗira ta addinin musulmi to ɗan ya alƙawari sai ya dinga canja musu wannan halittar ya dinga kautar da su gabanin fitar da Allah ya halicce su akai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu mawludin yuladu Allah fitrati manzo Allah ce duk wani abin haihuwa ana haihuwa ce da kan fitra ta addinin musulunci wannan fitratul lahi lati fatara nasu alaiha din to kowa kai ake haifa manzala ce fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani yanzu a tarbiyyar gidansu kuma iyayensu su su mai da shi ba nasari ko ba yahudi ko ba majusi sai manzo Allah ya bada misali yace kamar yuladul bahima kamar tuladul bahimatu bahimatu jam'a kamar yanda akuya take haifar akuya sai ba za ka samu an haifa akuya da gudanar kunne kuma kamar tun wannan ba za ka sai dai daga baya wannan abin ya same ta haka nan a hadisin da imam muslim ya fitar da shi hadisin iyad bin himar Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qala Allahu azza wa jalla wannan shine abin da yake cewa al-hadisul qudsi manzo Allah yace Allah mabuwayi da daukaka yace inni karabtu ibadi hunafa Allah yace na halicci bayi na baki din su hunafa wanda ta karkata gaban shirka da Allah yake kan tauhidi bisa Allah ya kira annabi Ibrahim hanifa wanda ke tsaye kan da ya karkace dukkan wani addini wanda ya saba yi to Allah ya ce haka na halicci bayina fa ja'aluhum shayatin fatalathum sai shaytanu suka zo fatalathum suka zamar da su gabar addini manzo Allah ta'ala ce wa harabat alaihim ma ahalatu lahum shaytanu suka dinga haramta musu abin da na halitta musu kaga wannan shine canja halitta Allah albabina shine asalin halitta da Allah ya mutane akan aqida akan tafarki na gari to ɗan ya alƙawarin ya kautar da mutane ga barin wannan ya sa sun kaucewa addinin Allah sai shigo su ayyuka na kafirci da shirka da saba Allah subhanahu wataala to sannan kuma zai dau ma'ana kuma canja halitta zahira ina sai ya dinga wata suna canja halittar da Allah ya musu halittar da Allah ya musu ta zahiri Allah ya yi shi baki ko ya yi ta baka ta shashafa abubuwan da za su tashi ta daga baka su ne da ita fara kaga wannan canja halitta Allah ne Allah ta la yi ta ba wushiriya ta je a yi mata wushiriya Allah ta la yi ta fuskanta babu wani abu ta je a mata shashawa Allah ya yi ta ga irin gashin da Allah ya mata ta je a sa wani gashi a tsara mata kaga wannan ne canja halitta Allah na zahiri wanda a cikin wannan a cikin wannan akwai akwai akwai akwai Allah zai na farko akwai raina halitta da ubangiji to kana ganin ubangiji ala bai iya halitta ba kafa Allah iya halitta sannan kuma a ciki akwai akwai akwai rusa hikimar Allah dan duk wata halitta da Allah zai akwai hikima a cikin ta da Allah ya wancan baki ya wancan fari ya wancan kyakkyawa ya wancan tsaki tsaki ya wancan bara kyau a fuska ko makamancin wannan akwai cikakken hikima ta Allah to Allah ya yauka ga irin halittar da ya maka sai kake kokarin ka canja kaga wannan akwai rain hikimar Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai akwai rusa kaddara Allah da gudanarwa Allah dan da abin da Allah ya halitta haka Allah ya kaddara shi haka Allah ya ce gudanar da shi to kaga a wajen canjawa din mutum ya kokarin sai ya canja to akwai raina wannan abubuwa ne shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya tsinuwa ga bar canja halitta Allah a zahiri kamar yadda ya zo hadisin Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda ya yana cikin sahihain yake cewa abdullahi dan mas'udin da kansa yake cewa la'ana Allahu al-washima wal mustawshima Allah ta'ala ya tsine ne yin shashawa da nisa ya mata shashawa a doka wa san fuska ta masu tsage-tsage ko ai wani tsago-tsago a yi a yi sannan kuma sai a sa kwalli ta inda ba zai baje ba manya ne ke sun san ne shashawa <clears throat> wannan nisa wal mutanen misali masu aske gira da masu sa aske musu gira a wani yana cin musibar da yau Allah ya garba al'ummar manzan Allah da ita musamman harkar gira din nan kawai sai ta je a ɗaya da girar ta baki ɗaya ba ta buƙatar girar jagirar take so ta sa a gurin yana cin wa'inda ubangi ta alaƙi tsinewa masu irin wannan Manzan Allah ce wal mutafal bi zati al husri al mutaghayyirat kal Allah da masu yin wushirya Allah ya ba wushirya ta je ya mata wushira wai don take kawai Allah ce masu canja halitta Allah subhanahu wa ta'ala to bayan Abdullahi dan Masudin ya faɗi wannan kaga bai jingina manzon Allah ba to sai yake cewa ala al'an man la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillahi bana la'anci wanda manzo Allah ya la'ance shi ba kuma la'anta ma tana cikin littafin Allah sai ce abin nufi faɗin Allah ta'ala ma kuma rasulu fakuduhu wa ma nahakum anhu fantahu saboda ya ji wannan hadisin a gurin manzon Allah to kaga manzon Allah ya tsine musu sai sai yana ba cikin littafin Allah tunda Allah ce abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku karbe shi abinda yana muku sa lokacin da ce a cikin littafin Allah Allah ya tsine ma cikin wannan ayyuka din wata mata ta mai inkari sai ta karanta littafin Allah babu inda Allah ya tsine wa'annan yace baki ne karanta littafin Allah ba ta ce ita ta karanta littafin Allah to dai ta ce ka mata wannan hadisi manzan Allah ya ce Allah ya tsine wani Allah ya tsine wani Allah ya tsine wani sai da kuma Allah ya ce ma ata kuma rasulu fa kuduhu wa ma kuma an fanta da ta rasa abin da zai ce to ai ma caka tana yi ya ce ki je ki gani da tana yi da ba za mu zauna da ita ba wannan yasa za ku ga to da yawa idan matsala ta zo irin wannan nake cewa ba na tare da masu fatawa cewa wai mata za ta iya mijinta ƙarin gashi wannan haramun domin da abdullahi dan masaudin a lokacin sai ce aini mata ta ce dan ni take yi amma cewa ki shiga ki gani idan tana yi ba za mu zauna da ita ba sannan bando na ga hadisi cikin sahih bukhari hadisi umma na aisha Allah ya kara masa yadda budurwa aka yi aure ma cuta ce ta samu kan gashi ya dinga kadewa kuma aure aka yi mata amma manzo Allah ya nuna cewa a kara masa na gashi Allah ya tsine ne yin wannan aka fata wadda ake ba da cewa mace za ta iya mijinta ko mace ta yi bulitin wai saboda mijinta ko mace ta yi wani kaza saboda mijinta wannan fatawar kuskure ce ba daidai ba ce kuma tana jefa duk matar da ta yi da wannan za a jefa ta karshen tsimar Allah ko musamman za ga hadisin hadisin ba wani kaidi ala itlaq hadisi ne ko ba samu wata waya da manzo Allah ya kaidi cewa banda wani da wani ba da nan mu da fatawa ce ake mutane kaga wani na cin canja halitta Allah da shi dan yi alƙawarin sai ya umarci mutane sun dinga yi canja halitta Allah ta batini da kuma canja halitta Allah ta zahiri sai ta ala ya ja kunnen mu dangane da bin ruɗin shaiɗan, dangane da bin hanyoyin shaiɗan. Allah ta ta'ala ya ja kunnan al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta ala ce wa man yattaki bi shaytana waliyan min dunillahi duk wanda ya rikice dan a matsayin majibincin al'amari a matsayin masoyi min dunillahi kuma bayan Allah ba karkasira kusurana mubina Allah ta laifi to nan yayi asara asara bayyane ko cakka ba asara ce mabayyaniya da babu wani abu a koya a gari ta asarar duniya da kuma asarar lahira irin asarar da babu wani abu da zai iya karfafa kamar dukkanin wanda ya rikice dan a matsayin masoyi ubangi ta'ala zai dirkake shi a cikin wuta da Allah bai tabbata da shi ba kaga wannan yayi asarar lahira ta baki daya haka nan anan duniya din ma yana cin asarar tabewa to mafhum wannan ke nuna cewa kuma wanda kuma ya rike Allah matsayin majalisin al'amari shi kuma nan kaga zai ci riba ko shi irin riba zai ci riba a duniya kuma zai ci riba a lahira zai samu rayuwa ta jin daɗi a duniya kuma ya samu ingantacciyar rayuwa da jin daɗi madawwami jin daɗi na har abada shine aljanna da Allah zai shi? wanda cikin ta ina ta maimaita akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taba yarsu a zuciyar dan adam ba kamar yadda sa'idi yake faɗa irin tanadin da Allah ya a cikin aljanna marmaro na ruwa da ainihin yan shila da ainihin eh, eh, eh, kayan marmari kuma makusanci da ba za ka wahala ba da shimfiɗu da inuwoyi da irin tanadin da Allah ya aljanna ke ba don ubangiji ta'ala yi wa bayinsa baiwa 'yan aljanna ba da kawai farin ciki daɗi da daɗi shiga aljanna sai a mutu saboda daɗi da farin ciki kaga wanda ya zama ya rike ubangiji ta Allah a matsayin masoyi shi kuma irin abin da zai samu ke wannan shine mafhumin wannan aya ne insha Allah ya ƙara cewa idhum wa yumannihi shedan yana yi musu alƙawari wani lokacin shedan ya musu alƙawari na ruɗi cewa za su samu wani abu ko lokacin musu alƙawari na tsoratarwa Allah ta'ala ya faɗa mana cewa ash-shaytanu ya'dukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha' shaidan yana tsoratar da ku yana muku alkawarin talauci ubangiji ta'ala ya ba ku wadata ta dukiya ya tare muku ya sauwaƙe muku amma sai shaidan ya dinga kawata muku a zuciya mutuwa idan kuka bayar za ku talauci shi sa yana cikin ruɗin da shaidan yake mutum shi sa duk wanda Allah ta'ala ya taimake ka ka ji a zuciya ka bari in taimaka bari in ma alheri to iga za ka yi malaka saboda ruɗi na shaidan idan ka kake kai jinkiri wallahi ba za ka iya ba saboda abokin gaba ne kake gaba da shi kuma abokin gabar da ba yadda za ka yi da shi sai dai Allah ya maka magani abokin gaba ne wanda shi yana ganin ka ba ga ganinsa innahu yarakuhu wa qabiluhu min haythu la tarahu abokin gaba ne da jiddikinka inna shaytana ya jari min ibn adama majare dam abokin gaba ne da yake iya gudana a jikinka duk inda jininka yake gudana shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ba mu hanya da zaka iya zama da ɗan adam sai kuma ya gaya mana yadda zaka iya zama da shi Ya ce, fa yace da tiya a hasan fa idan bai alladhi bai nahu? bainahu adawatun ka annahu waliyun Hamimu? wa ma illan illa na sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzun A kaga Allah ya nuna cewa wanda yake gaba da kai ta tare kyautata masa da baki zai iya zama masoyinka wannan mutum kenan dan uwanka amma shi shedan fa sai ce fa imma yanzagan naka min shaytan nazgun fasaillah shi shaytan sai dai ka haɗa shi da ni shi ma maganin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kaga irin wannan abokin gabar da Allah ya gaya ma karara inna shaytan lakum aduwwun a aduwwa da Allah ya bayyana ma karara cewa shaytan abokin gaba ne a gare ku makin ku ne ku rike shi a matsayin maki ku rike shi a matsayin abokin gaba to irin wannan abokin gabar ba zai taɓa kyale kai wani aiki na alkhairi ba shi sa sai dinga kawaita mutum talauci ya za a ka bayar ai sai ya zama ya ƙare to in kai jinkiri kayan niyyar za ka bashi dubu ɗari to kai mara ka bashi? Dan wallahi in ba Allah ne tsare ba in ka ce to bari a bari sai na da kasuwa na biya an bashi. wallahi kankata da kasuwa sai shaɗan ya mai da kai hamsin sai ya gaya ma cewa to me ma zai da dubu ɗari kai talakafan aka bashi kuɗi yawa matsala yake zama ko kuma to shekarun ta ya riga ya tafi dubu ɗari ya zai ta kawai ba shi hamsin to idan ku kace to bari sai gobe sai ya kai ishirin wallahi in ba kai ba kace barin bari ko ci yamma ko ci ta gobe kance sai ya ce to me ma zai da kuɗi kawai sai gora ka kai masa saboda yadda yake alƙawarta mutane talauci yake yana cin ayyuka na alkai haka nan wani lokacin kuma a filin daga a filin yaƙi a filin yaƙi sai ya dinga ainihin ƙawata musu a ya dinga tsoratar da su inna ma zalikum shaytanu yukawwifu awliya Allah ce fara ta kafu wa kafuni in kuntum mu'minin kaga an fito filin daga sai ya dinga tsorata ku ya dinga nuna muku kafaran nan suna da ƙarfi kaf ku shiga a kashe ku kaf ka kaza kaf ku kaza kaf ku kaza ya dinga tsoratar da ku yana hana ku yin jihadi saboda Allah subhanahu wa ta'ala wannan cikin irin alƙawarin da shaidan yake ko kuma idan bai ma alƙawari na rudi alƙawari na rudi cewa kaza da kaza kaza za a yi maka kaza za a yi maka kaza shi yasa a gaban ta Allah zai ga mun cewa dukkanin alƙawarin shaidan alƙawarin na rudi Allah ya ce wa manihim yana sanya musu dogon buri bayan rudi da yake musu alƙawari da yake musu alƙawari na rudi alƙawari na ƙarya sannan kuma yana ƙara musu buri shi isa haddan gane da munafukai za ga irin abin da shi ɗaya musu kenan kawai rutsar su shi isa a gaba su ba Allah ta'ala yake gaya mana cewa ba komai ke ba wa ma yi yi mu shi ɗan illa ghurura ba komai ɗan yake alƙawarta musu ba ba shi alƙawari na ruɗi alƙawari na rudi alƙawari na ƙarya wanda ƙarya ce tsantsagwar kawai ruɗin mutane ruɗi ubangiji subhanahu wataala ya faɗa dangane da munafikai kaga munafikai za su dinga ce za su ga mu'mine alam kuma akum bayan an tafi kan saradi an kashe hasken su suna unduru na nini nukun ana qilar bi uwarakum fatamishura a gaba za su dinga ce alam kuma akum qalu bala walakin lakum fatantum anfusakum wata wata rabbatum wartattum wa garrastum al-amani kaga babu abin da ya rudu sai burance burance irin wani burance burance da ba tare muke da ku ce eh tare muke da mu sai dai kun fitina kanku kun fitina kanku kun dakata buri da ruɗe ruɗe ainihin ya dakatar da ku har kuma wani al'amari ne ke shi sa a gaba da cewa garrafin billahi garu mai ruɗi daga Allah wanda shi ne shaɗan ya Za haka kuma shi shaɗan zai wa mutane a haka anan doron duniya ma a filin yaƙi ya kafarin ƙwarishawa haka ya musu yake musu la galibar ma yauma eh, minan ne la galibar yau ma minan nasu fa'in inni lokacin lokacin da aka fito badar ga rundunar manzan Allah da sabansa Allah ya ƙara musu yadda ga kuma rundunar kafirai ce ɗan yado a siffa ta mutum yake ni yau zan taimake ku ba za a iya samun nasara kan ku ba amma falan ma tara alfi a tani da kasa alaƙi bai yayin da ya gara da sun shirya za a yi yaƙi ya ga mala'iku a can na kasa alaƙi bai sai juya a guji yana ce musu ne inni bari muku inni ara in la a kafin lawa ya ke ya yace ba ni ba ku na ga abin da ku baka gani ya ga mala'ikun Allah su yake cewa ni ina ji tsoron Allah kaga irin ruɗin da ya kafiran wanda a wannan tina take duk abuja so mai yi bin karab a nan suka mutu manya-manyan kafiran nan a nan suka mutu to haka nan a ranar alkiyama zai tashi ya hudu ba yana cewa wannan ruɗin da ya ruɗin ƙarya ne wa ƙala ke tsallan lamma biyar al'amuru inda lawa da kuma adal haka ko wa a cikin fa Allah ya ce shi ɗan zai tare lokacin da an kare al'amari dan zai tare shi kurba ya ce ubangiji ta'ala ya yi muku alƙawari alƙawari na gaskiya alƙawari ya tabbata Allah ya yi alƙawarin duk wanda ya masa da'a yau manzon sa da'a ubangiji ta'ala zai bashi rawa ingantacciya a kiyama Allah zai bashi gidan ɗaukaka gidan dare da shine aljanna wannan alƙawarin na Allah gaskiya ne ke ya ce to yi muku alƙawari na gaskiya Allah ta'ala yake wa tuku ba falatukum ni ma ne muku na alƙawarin kuma na saba muku kaga na Allah na gaskiya ku ruwa na ruɗe ku ne muku nawa kuma na saba muku yace ma ka ne alaikum min sultani illa an da atukum fastajabtum li yace ban zo muku da wata hujja ba kawai kira ne kuka amsa fala lumuni wa lumu anfusakum haka ne ce kafko zargin ku da jikawunku kuma wannan duk wanda zai rude bar tafarkin Allah da manzan Allah ko kai wasu ayyuka ba na hanya ta daidai ba tun a nan duniya ma sai ka garbi kanka yanzu wata yar uwa ta aiko mata ta a sandeliya za ta yi ala sabilin misal ka gane ko a duniya mutum zai rudu kai saban Allah to tun a duniya za ka sai ka zargi shi kuma zai ga maka kanka a tamfaci aka bata ta bai wata wani sai wani ce mata haba wancan da te kaza ai ba ta cancanci a bata ba sai ta hana ta ta zai ta yi saƙo ka bata ba ita take zan ba da kyauta ta ce mata kanki bata ba a wani ne ya ba da ce in gwaba sai ta hana ta bata kuma sai Allah ya wayo da ita yanzu kuma take jin tsoron Allah sai ta ce a tamfa ta bakwai ta bata dan ta wuce da gwamnati ta ba sai daidai ba yanzu dole sai ka samu a tamfa kwalitin wata dole daidai kamfanin kwalitin in yanzu dubu ɗari ce sai ta siyo irinta ko ba a samu kalanta ko ba ne sai ta samu ta ba dole ne ke mata bayanin cewa ai ba na aka yin baki don zai haifar da wani abin wannan kawai sai ta bata shi ke ranar tana can muna ta shiga rudu da kan take cewa muna magana da take cewa wannan fa yake nuna ma bala'in san zuciya ke san zuciya bai taba barin mutum ciwo kwanciyar hankali ba irin musiba ta ke to kaga haka a gaban al'aran alkiyama bayan al'amari an gama haka dan zai faɗa kafuru kafku zarge ni ko yanzu kawo nan ma ana bin musrikikum wa ma antu bin musrikiya ni ba zan iya kautar muku da azaba ba ba za ku kautar min da azaba ba karshe ma sai barranta da su yace inni kafatu bima ash'artumuni min qablu shirkanta da dinka ko dinka yi ma da Allah kafin wannan lokacin na kafarce masa to haka zaka ga waɗanda suka dinka kiran wasu ba Allah ba su ma abin da zai faru kenan wa man adra mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira nasu kanu a a'ada wa kanu bi ibadatihim kafirin kaga kana ta kiransa kana ce masa ayyuka na bauta ya shehi wane ya wani ya kaza ko ya bukawa ne ko ya haɗa ka da aljanu kana bota? musu yanzu ji alƙiyama Allah ce wane ne kai zaluncin wanda ke kiran wani wanda ba Allah wanda ba zai iya amsa masa ba da zai ta su har ila alƙiyama zai iya amsa masa ba ko ka ka kira abin ya faru Allah ne biya bukatar istidraji Allah ya maka Allah ce rabkana ce ba san suna kiransu ba kuma idan an tashi mutane za a zama abokan gaba shi wanda kake kiran yana gaba da kai me yasa ka kira ni kai da ka kiransa kana gaba da shi Allah ya tsini ma da kasa da kiraka haka za a rinda tsini ne kanu lahum a'da Allah ce wa kanu bi ibadatin kafirina kiran shi ne bautar da Allah yake ne za su dinga kafirce wannan bauta musu da suka dinga yi agajin da suka dinga nema taimakon su suka dinga nema za su kafirce musu me yasa kun kira mu ba mu ba ku isamar ra'al ladina tubi'u min allazina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta bihim lokacin da waɗanda ainihin akadi za su dinga barranta ga wanda suka bi su a nan duniya kake ta gaya maka kai zaka iya ai mu ne kaza ka kira mu za mu maganta maka ya gama kiran ka sai an je alƙiyama kuma ka dinga masa bara'a lokacin da suka ga azaba karara duk wani dalili ya yanke musu duk wani kawai ya yanke musu yasa wanda ake kira Allah ya faɗa cewa wanda kuke kira in kira su ma ba ta ji in sun ji walau sami'u na lakum wa yawmal ya yakfuruna da shirkikum idan ma sun ji ba za su yi amsa muku ba balle ma ba sa ji Allah ce kuma ranar alkiyama za su ga kafar ce shirkan da suka dinga musu ka za su barranta ran alkiyama me yasa ko kira me yasa ko dinga hada mu da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine irin abinda dukkan wanda yasa ya rufe ka irin yadda za ku yi shi ranar alkiyama kenan ke zalimi da lahum azabun ali hakika azzalimai kafirai suna da azaban gidan to kaga irin ru'in da shedan wa mutane kaga ru'i ne na ƙarya wanda ga alƙawarin da ubangiji ta'ala ya yi musu sai Allah ta'ala ya ce ma wahum jahannam to irin waɗannan mutanen da suka bi ɗin ya yi musu wannan ru'in suka bi ru'in sai musu alƙawarin suka bi alƙawarin shedan Allah ya ce ma wahum jahannam su Allah ta'ala ya tsare mu ita ce wuta jahannama Allah ce wala yujuna anha mahisa ai laysa salam anha manduwatun wala mustarikun ba su da wata makauta ko matsera da bar wuta jahannam ita ce makomashi kamar yadda ibn kasir yake faɗa la kula su wala mana ba su da wani abu da zai kubutar da su ba su da wata ne da za iya kauce wannan wutar da jahannam sun shige ta Allah ta yi tsare bayan ubangiji ta'ala ya faɗi irin mummunan halin da wanda suka kafa cewa Allah za su yi wanda suka yi wa Allah da'a suka bi rudin shaidan za su shiga sai kuma ubangiji ta'ala bisa adalcin Allah sai kuma ya bayani na halin wanda suke lukukin Allah su kuma irin arzikin da ubangiji ta'ala zai ba su domin can an yi bayanin wanda suka kafar cewa Allah ne ga irin abin da Allah zai musu cewa kuma su jahannama ce kuma ba su ta makauta su ga jahannama to wanda kuma suka yi wa Allah da'a fa suka kaɗaita shi wajen bauta suka bi manzansa suka yi ayyuka na gari to sai kuma Allah shi kuma ya bayani irin abin da ubangiji ta'ala zai ba sai Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wanda suka yi imani imani na gaskiya suka yi imani da duk abin da ya cancanci a imani da shi imani da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da littafansa da ranar lahira da kaddara alkhairinsa da waninsa da duk abin da ya zama wajibi ya imani suka imani da shi haka nan suka imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da imani da duk abin da manzan Allah ya zo da shi to kuma wa amilu salihati suka aikata ayyuka na gari domin ayyuka na gari aikata su shine yake gaggata imaninka da Allah da manzon Allah da mutum zai ce imani da Allah amma sai ce duk wani aiki da Allah ya umarni a yi mazi ba kaga imaninsa na kariya ne da mutum zai ce imani da manzo Allah amma duk abin da annabi zai ce yake shi ba zai aikata ba kaga imaninsa na kariya ne da haka samara ta imani da Allah da manzo Allah shine ayyuka na gari yasa Allah ta'ala ce wal asr innal ke lafi khusr illa allazina amanu sai ce wa amilus salihati wai shine samara ta ne ta imani ayyuka na gari yasa ba a samun aljanna a gurin Allah sai an yi aiki innal ladina amanu yace wa amilus salihati kana lahum jannatin firdaus firdaus nuzula yasa Allah yana magana yana ce jaza'an bima kanu ya'malun jaza'an bima kanu ya'malun to faɗin Allah wa amiru salihati a ƙarƙashin nan zaka fahimci me kenan ba wanda zai tsira a gaban Allah ce wa manzon Allah biyayya dan aiki baya zama aiki nagari sai ya zama koyarwar manzo Allah ce ba zai taba zama aiki na garba in ba zama daga hanyar manzo Allah ka same shi ba shi yasa Allah ce man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin ai man aslama wajhahu lillahi kaga wanda ya tsaya kan tauhidi kenan ya miƙa wuya ga Allah ba wanda zai bauta sai Allah sai Allah kuma ce huwa muhsinu kuma zama mai kyautatawa ne muhsin ma'ana mai biyayya ga manzon Allah dan ba aikin da zai zama kyakkyawa sai ya zama bi ne ga manzon Allah da Allah ya ce wanda suka yi wannan suka zama masu imani cikakke da Allah da manzon Allah kuma suka aikata ayyuka na gari suka bi Allah suka bi manzon Allah Allah ta race sanu da min jannatin Allah ce ta sanu zan shiga da su wasu aljannatai sai Allah ya faɗa irin siffa aljannatai tajari min tata al'anha wanda koramu suke gudana ta ƙarƙashi su shiga ciki su ci abin da suke so su bar abin da suke so su abinda abin da suke ga dama a ciki babu wani guri da dan adam yake abin da ya ga dama in ba aljanna ya samu ba a aljanna ba ka da kaini ka ci abin da ka ga dama ka sha abin da ka ga dama kuma ka yi abin da ka ga dama wanda Allah ya biyo aljanna babu abin da zai bukata bai samu ba yasa ubangiji ta ala ce faman zuhziha anin nari wa udkhala janar sai ne faqad fa duk wanda aka tsayar da shi daga wuta aka shiga da shi a aljanna Allah ya ce ya rabu ba wani abu da zaka nema baka samu ba babu shi za ka sha giya za ka sha nono za ka sha madara za ka sha kaza ga yan mata nan tsarkakakku wanda ba haihuwa ba jinin al'ada don mun karanta wannan a baya ko ba kaki ba warin baki ba warin hammata ba fata majina ba haihuwa ba bayan gari ba ba ba ba ba ba ba duk wani abu da zai dan bata rai babu shi a zuwa mutahhar gashi kuma tsare kun juna tsare kun juna kuma ba magana za a tsufa kuma ba za a baka dan kankanin nan ba za a koma asalin halitta ba adam zara'i 60 ka bin yan kankani da ka ci aljanna da ka ci tafa uku ba shi shikenan cikin ya tushe ba ka gani haka Allah zai mai da ginin halittar zara'i sittin kuma daga cikin mafi morewar aljanna kamar yadda ne bayani jiya mafi morewa jin daɗi ne na har abada ba zai taɓa yankewa ba yana da saɓani da jin daɗin duniya kana tunanin ko ka mutu in ma ba mutu kana tunanin to ai za ka tsufa yanzu mala da mu mala da mu yau bai samu damar zuwa ba in ka man naman kaza ma bayan daɗin sa zai ji ba dai za a ci yanzu ga idan mutum ya tsufa ba na manta kafin mahaifin mai rasu Allah ji kansa da gafara haka yayan mu ce zo ya sha kokonsa ya ji sukan yayyawa ba zai shawo ba amma shi kuma yana jin sukarin bai sha ba saboda kaida farar Allah man nu amiru yunafkisu fil khalq duk wanda aka raya shi sai a tauye masa rayuwa kaga ganin ya ja baya dandanan ya ja baya karfin jikin ya ja baya komai ya ja baya har ma Allah ya kyale ka kai ka irin rayuwar da manzo Allah ya roki Allah kada Allah ya kai shi wa an arda ila arzal al irin rayuwar da zaka dawo yaro baya fika hankali amma a rayuwa aljanna babu wannan jin daɗi ne fitar ga kuma ta falala mafi girma shine ganin masoyi shine Allah ka tuna rana haɗuwa da masoyi da zuwa masu imani ai ba su da masoyin da ya kai Allah shi yasa ai da wannan za gane cewa ganin Allah ya fi aljanna daɗi dan ganin Allah ganin masoyi ne mai imani bai da masoyin da ya kai Allah shi yasa al-mahbubi bizzat shine Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta ce zai ba su wannan aljanna sai din koramu suna gudana a ƙarƙashin ta sai ubangi ta ala ce wa'adan Allah haƙa wannan alƙawari ne na Allah alƙawarin daga Allah yake wanda alƙawarin Allah tabbas ne babu makawaci ya tabbata kaga sabanin alƙawarin wa sabanin alƙawarin shi shedan yayi nasa rudi ne amma alƙawarin Allah alƙawari ne gaskiya shi yasa ubangi ta ala ya karfafe shi da cewa man asdaqu min Allah qila wane ne ya kai Allah gaskiya zai ubangi ta'ala tun da ya alƙawari to tabbas Allah zai cika wannan alƙawarin domin ubangi ta'ala ya fi gaskiyar zance subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa kudu ba sai ke bari cewa inna asdaqal hadith kalamullah hakika mafi gaskiyar zance shine zancen Allah khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala kullu dalalatin fi kamar yadda zo a hadisin jabir Allah ya kara muke dace sunan misali to kaga tunda ubangiji ta ala ya fi kowa gaskiya zance yana alƙawarin Allah tabbas alƙawarin Allah haƙiƙa gaskiya ne Allah ta'ala zai cika shi kenan alƙawarin da Allah yi na ba da aljanna da rayuwa mai daɗi duniya da lahira ga masu imani da Allah da manzon Allah suka yi ayyuka na gari wannan alƙawarin gaskiya ne da saɓani da alƙawarin shi me ya rage kawai abin da ya rage shine gaba yi ɗin kusan alƙawarin Allah gaskiya ne ka yi kokari iya kokarinka ka kasance a tafarkin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai ta roƙon Allah ya dora ka tafarki kuma ya tabbatar da kai domin wayenka da dabara ka ba zai iya maka ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sai na cin addu'a da manzon Allah yake yawan yi Allahumma ya muqallibal qulubi saddid qalbi ala dini kada ka rudu ka dauka ka ne ko dabara ka ka dinga kyakyata wanda dariya cewa kaga suwa na kata kaga suwa ne yan iska kaga suwa ne a a kai roƙi Allah ya tabbatar da kai akan tabarki na garin da kake kai in kana kai sannan su kuma sauran yan uwan musulmi roƙar musu Allah ta'ala cewa ubangiji ta'ala ya shirya su kamar da shi ma shirya ka lokaci yayi nan za mu tsaya insha Allah amma karanta dai Allah ya ba mu lada mun muka kusure Allah ya fi mana kuma ya nuna bai ba ikon jara wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin